أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan lokaci mai albarka a wannan wuri na masallaci ɗaya daga cikin dakunan Allah madaukakin sarki a yau da 21 ga watan shawwal shekara ta 1443 hijiriya wanda ya daidai da 22 ga watan biyar shekara ta 2022 miladiya a muna cikin littafi na masawil akhlaq wa asaraha ala al'umma wato miyagun ɗabi'u kuma muninsu ta al'umma na ƙasar khalid bin hamid al a ustaz in aka ustaz yaren larabci a bangaren malaman tarbiyya ana nufin farfesa mu in aka ce ustaz ne wanda muke daukar masu saman karanci aka za ka ta alif dal profesa kenan shine alif din ustaz shine in aka kashe ustaz jami'i profesa na jami'a kenan ba yadda mu muke dauka ustaz a matsayin kamin ɗalibi shine ustaz wannan ustaz nan Engineering education shi ne in kashe ustaz na nufin profesa kenan marubuci profesa ne ya rubuta wannan littafi za mu tashi shafi 28 mun fara babi akan waɗannan wato miyagun ɗabi'u ah, mala ya fara mana da giba na biyu sai abin da ya shafi annamimanci a ah, mun fara annamimanci ɗin mu yi ma'anansa kuma dalilai da ke ta mutu ya zama annamimi sai kuma da wato munin annamimanci da kuma za mun tsaya a wajibat wato wajibin ga wanda bi ya kawo maka magana wani abin da kai a matsayinka na musulmi mumini ya kamata ka yi responding ga wannan mutumin da ya kawo maka wannan mimanci magana wani sai taujihati tarbiyya jiya wato yadda mutum zai kare kansa da ya zama annamimi nan ne muka tsaya amma za mu faro farkon wato babi saboda ya tafi tare da in muka so sau jihad mun su ne ake magana a kai za mu faro daga shafi 28 farkon babi a shi limanci da abin da ya shafi giba yana cikin miyagun ɗabi'u da malamai sun rubutu a kansu da yawa a in kana da wani littafi da ba za ana bayani ne akan al'adab wal akhlaq ko abin da ya shafi akhlaq kan fadi al akhlaq da kuma al akhlaq al wato tabi'u kyawawa kuma a ce ke wuta jarunta hakuri rikon amana gaskiya sauran abubuwa su ake kiran su akhlaq al-kamila kuma a sake komawa bangaren al-akhlaq ɗabi'u da suke abun sarki ba a so kuma jiba ƙarya kasala annamimanci a sauran ɗabi'u da suna nan da yawa da daban to malamai fi rubutu a kansu da yawa akwai imam az-zahabi yana da littafi da ake kiran sa kaba'ir littafi ne sananne shahararre a ko'ina a duniya mafi yawa an san shi kuma imam zahabi babban malami ne marubuci ne sananne wannan kitabul kaba'ir din ya kawo manya-manyan zunubai da suke kajirai kaba'ir manyan zunubai daga cikin wanda ya kawo din akwai annami manci akwai kuma giba wani malami da ake kiransa ibn abduniya shi kuma ya yi rubutu a kan alaq kawawa da kuma miyagu din daga cikin ɗabi'un da ya kawo ya kawo daga gabu-buku, da kawo a littafin ya kawo zammul giba wal namima wato zargin giba da manci. kuma dammul kalib jalib tafai ne ya rubuta kowane littafi ne mai zaman kansa dammul giba wan namima dammul kabir dammul muskir dammul malahi dammul bakai duka irin waɗannan abubuwa ya yi magana a kansu domin ya nuna mana malamai wadabata suna kula da waɗannan tabi'u na musamman domin waɗanda suke sauraro ko kuma masu karantawa sun akwai tabi'u kyawawa wanda mutum in yayi su zai zauna lafiya a duniya da kuma lahira sannan zai samu lada zai samu soyayya na al'umma da soyayyan Allah sannan akwai kuma sabanin su miyagun ɗabi'u inda mutum ya ɗabi'u da su kuma sannan su lafiya zai yi wahala a duniya da kuma lahira sai dai iya tuba to shi da malamai suke inaya da wayannan wato guda musamman da wayannan ɗabi'u ɗin da ake kiransu da talatin asganima to annamimanci da giba kaman wahazakani ne akwai inda suka haɗu akwai kuma inda suka rabu mun yi bayani akan giba annin sassu kuma ya yi mana bayani akan giba yake tambayar sahabai a tagaruna malghiba ko kusan abin da ake nufi da giba sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce giba shine zikiru ka fi ma ya karahu ka ambaci wani aibi tare da ɗan uwanka wanda ya so ya ji kana ambaci wannan aibi ko wani laifi da yayi wanda ya so ya ji kana ambaton da shi sai kike tambaya ya rasu rasulullah ba mu labari idan har abun da nake fada a kan sa yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko da haka in yake kai giba da shi idan ba haka da kari ne ta ta ta ya ta jingina ma bayan kuma ga ba duka kenan suna da alaƙa ta yadda ibn hajar al-asqalani ke cewa wato malamai fi yi saɓani fil ghibati wan namimati ganin giba da namimanci hal huma mutayirani aw tsani. abu ɗaya ne ko ko akwai bambanci tsakanin su inji ibn hajar kenan sai ke haɗe warrajihu abin da fi zama rajihi a tabayu cewa akwai bambanci tsakaninsu sai dai wa inda inna kusan bainahuma umuman wa khususan wajihi akwai inda suka haɗe akwai kuma inda suka rehu wannan yana shiga wannan akwai kuma inda kowane yake banci shi kadai ne a nan. sai ki faɗi wa zalika annan namima domin shi an namiman shi din shine kalu hali shakkin li ghairihi ala jihati al-ifsadi shine ka dauko maganan wani ka kai ma wani da nufin fatawa a tsakanin su shine annabi man shi an samu kusul ifsadi ko wannan maganar din zai sa in a samu wato a gaba tsakanin wani din da ka dauko maganan su da kuma da ka kima maganan sai ya zama annamimanci kenan shi ne ala jinkatil iftadi. Ki khairi ridahu kuma ba tare da yardansa ba ya sani ko bai sani ba wannan ne abin alghiba shi ba zikruhu fi ghaibatihi bima la yurdihi ambaci mutum bayan baya nan da abin da baya jin daɗi iya ji kana ambatansu da shi kaza annamima annamimanci na ya bambanta da giba bi qasidil ifsad shi akwai nufi na wato kata tsakanin wani da wani ai sharat zalika fil ghiba shi kuma ghiba ba a shirkin ta wannan kawai ka zo ka ce ai ya ya yi sata misali wannan ba tana so ka haɗa shi da wanda ka gaya ma, ba tana so ka gaya ma wanda ka gaya ma laifin su kawai ya yi kaza shi kuma bai zai sai ya ji wannan abin da ya bakinka ujiza kenan amma namimanci ya faɗi kaza a kanka to kuma yanzu ka kawo magana wani zuwa ga wanda niyan mai katawa tsakanin su nan ne suke wato daidai Shi ne daga cikin malamai akwai ibin hujjar alhaitu ne yake suke kullu mimacin ghiba duk wata mimanci giba ne ita ne bare ta na namima ba kowace giba take ba annamimanci kafin kowane annamimanci yana iya zama mai jika domin annamimanci ɗaukan maganar wani a kawo ma wani cewa ya faɗi kaza a kanka ka ga cikin kaza a kan wani ma ai zai bai da martani to filin kuma abin da ya faɗa ɗin da wani ai zai so ya duka na faɗa da kuma jiba kuma tare da annamimanci su zuwa nan. abinci. Ah, jiba baya in an shi baya shiga ta wannan magana domin kawai za ka faɗi ne ya yi kaza ya cika zagi ya cika fushi misali ya cika girman kai daga wannan ji ba ne a an shi ba amma ya ci kuna da girman kai yanzu ba ne kuma shi ne ta yaya zama ba yana so ya ji kana gaya ma wanda ya gaya mawa kuma ka gaya ma wani kar ka haɗa su duka shi guda kuma ka yi mata ba wannan inda suke ke kenan ga abin da yake malamai suke fari shi yasa ayoyi da yawa sun yi bayani akan ita mimanci a ibn abbas da ibn bayansa Allah madauki sarki wailul li kulli humazatin lumaza ke suwaye waɗannan da Allah ya fara buɗe maganan su da wailu wato da kuri a jahannama ce humul na bin namima ne masu tafiya da annamimanci wato almufarriquna bainal ahibba masu raba tsakanin masoya domin aikin annamimanci kenan wannan shine inda suka haɗu da inda suka rabu ya malamai da yawa wasu lokuta sai kawo shi babu guda babu lazzafi wan namima sai su faɗi wannan sai su faɗi wannan sai su faɗi inda suka haɗu da inda suka rabu to wannan annamima shi ne wato tsara na lafiya tafi muna magana ne a kan miyagun ɗabi'u miyagun ɗabi'u a wanda ake furtawa ko akwai wanda ake ji akwai wanda ake gani akwai wanda ake tabawa akwai wanda tafiya ake yi yanzu an fara da almasare a murjiya wanda suke fitowa daga baki kuma sun suka fi yawa sun suka fi shahara kuma sun suka fi sauki suka zai kaman ita ce rayuwan mu da ɗayar ku yi magana ɗaya biyu ba ta kawo nan wani ba bukar zauna ba a yi ba nan wani ba A daga jiba ita suna da wahalar bari sai mutum ya yi da gaske shi ya satin kuma su kawo ɗan nan tunatarwa da lokacin da ya fara su na faɗa ba ka yi jiba kuma babban zunubi ne wanda sai mutum ya yi sulhu tsakanin su da ubangijin su da kuma wancan da ya yi ba kafin ne da ya fi ne da ya ta da mu wato dalalatin lubbiya lil namima wato akan abin da ya shafi annamimanci, namimanci da kuma ma'anansa na luga ko kuma ma'ana na istilahi ma'ana na luga ne a larabci ita ce namima sai a fassara shi da larabci kuma yadda alghiba sai a sallallahu alaihi kuma ya fassara mana a shari'ance shi ne ma'ana wato ɗauko magana wani ga abin da ba ya so shi ta Allah ki fi hammazin mashra'in bi namimin asalun namima shi ne alhamsu walharakatul kafiya shi ne wato sauti wanda ke kanta da shi da kira alhamsu ɗin shi ta wani suka wannan yana daga cikin annamimanci kenan al ma'ana al-istilahi bai ma'anansa a shari'a ita ce jiba? malaman shari'a suke cewa wannami matukai kai an namima ce kai shi hiya sa'ayu shine ayi tafiya ko aiki bainan nasi a tsakanin mutane bil ifsadi domin a samu raka a tsakanin su shi yi wani aiki da zai sa wane ya ji haushin wane ko wane su kata da wane shi ake kira ne لتحريض الناس بعضهم ببعض على بعض domin a kawo wato iyayya da tsakanin mutane tashi da tashi wannan shi ne a ake kira annamimanci bal iqa'u bihim in asa gaba a tsakaninsu wa shani qulubihim bil da kuma sanya wato su ƙiyayya. da gaba a cikin zukatansu mutum biyu ko mutum wane da gaya ma wane cewa ya faɗi kaza a kanta wannan kuma da sake ɗauki ya sa malamai suka ce duk wanda ya ɗauko maganan wani a kanta sai ɗauki maganan ka sai ma zuwa ga wani ya sa magabata ba sa wasa da mai kiba a wani da ya zo ya samu Khalid bin Walid Rabi Allahu anni cewa ne yana giba da ka yana maka giba yana faɗi mummunan abu a kanka. Sai shi ya dale shi ya ce tilka sahifata. Wannan wato takaddun ka ne bal yamta'aha ma sha'a. Ya je shi ka takaddun sa da abin da ya dama. Ya yake cikawa domin ma yalfizu min qawli ta'ala dai rahibun aki. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibi na ya alamu na mafi shi ya kanta ne da zai gari a lahira a bace shi kan abin da ya fi dama ta ya kori mai annabimanci bai dauce shi ba wani ana kiran shi wahab munabbi kuma da wani ya kawo masa annabimancin wani sai ki taya masa yanzu shekai ya sako sai kai shekai ya sako sai kai ga an katse annamimancin annamimi kenan kuma da haka suke yi tunda kun ga zo ne domin ya hada ta tsakanin ku da soyinka kuma annabi ban yana da cikin munin tabi'a da sanya fada da yaƙi da gaba tsakanin mutane har tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin al'umma da al'umma tsakanin mutuwa tsakanin mata da miji a imamu azhabi a littafin sana al-kaba'ir da yanzu babu namima ya kawo ta a wanda ibn abu ma ya kawo kisa littafin sana zammul ghiba bin namima ce wani mutum ya kasuwa sayan bawa da ya zo sai ke tambayan mai bawan da ya aibi na wannan bawan sai sai da wani aibi sai dai kawai na maman mai haka mai ake kiran shi da hausa namimi ne sai wannan ba matsala a ba shi ma ya fita kallar sana'in manci, sai ya siyo shi ya kawo gida sai ana nan ana nan bawan sai ya samu matan mutumin sai ce ke ita duk karuwa ko a gidan na? sai a sai cikin naki ta jiji da ke ana so ya karo aure ya rubu da ke gida sai matsala in ba yi wani abu ba amma ina da yadda ke yi a garinmu yadda muke yi in kina so ya so soki kuma ya fata karo auren da kuma in ta ya komai za su iya yi to abinda za ki yi ne yadda za ki samu kin ko in ya yi bacci ki samu reza mai kaifi dan samu gemun sanar nan na kogoro sai ki yanka sai ki zo a haɗa miki magani daga nan ya manta da wannan magana har abada zai so ki sosai ta kai ya kenan sai ya sake zagayawa ya samu mijin kuma ce ha sai wance ta samu wani sabon masoyi daji suna nema yadda za ta kuma da kai kawai ta huta ta ji da wanke sai kuma in kana gani karya nike yi idan karya da daddare ka gani nan ya taɗin ka haka ya bi sai ga mata da reza a zo kuma ya ga inda ya tsaya masa dama ya ce za ta zo ta yanka ka ga kuma ka shiga tsaye ka kenan kan shi da reza ta gama ta da reza ta zo ta nufa wurin kawai ya kama ta ya fashe reza ta yayin yanka shi shika nan ne matar suka zo suka kashe da wani yaƙi ya sa tsakanin kabila da saboda wannan bawa annamimi har annamimanci mummunan ne kuma yana iya saka yaƙi da bayi da iyaka wannan ibinu wato imamu zabi ya kawo shi a littafin al-kaba'ir haka ibn abi duniya ma ya kawo shi littafin shi na damul giba annamima kissa ne wanda take da nuna wato haƙi na annamimanci an gane wannan wannan kitan malamai suke kalal ulama annamimatu annamimanci shine na kalamin nasu ba'dhum ila ba'd ala jihati al-ifsad bainahum wato ɗauko maganan mutane tashi zuwa ga tashi ka maganan wannan tsora ma wannan abubakar littafi sai ne akwai littafi a can a shi eh annamimanci shi ne wato ɗauko maganan sashi a kan sashi da niyan na ɓatawa a tsakani shi ne alaji a cikin fadi bai nahun annami matu min fasadil kuluki annami man kera daga cikin ɗabi'u wato miyagun ɗabi'u idan mutum ya zama annamimi to mummunan ɗabi'a ne gara kila gida dan sauƙi sai ci magana ne ke a kowa ne abin da kake gani ya yi ba daidai ba ku ji daɗi ba za a gaya ma wani misali cewa yana kaza kamar shi ɗaukar maganan wannan a gaya ma wannan a ɗaukar maganan wannan a gaya ma wannan wannan ɗabi'a mummunan ɗabi'a ce da ke nuna wato wannan mutum yana da wani irin rai da rai da kima tare da al'umma ba haka safin nafsi kuma wato wulaƙantaccen mutum ne mai tunani mara girma da ƙaramin mutum shi ke annamimanci da annaha matsarul furqa da annamimanci shine asalin narin rabuwa ba da bayan da ana tare ana soyayya da juna sai an namimanci ya zo ya riba ba asali ne na fushi da juna da kiyayya ba mahabba bayan soyayya duk mata da miji yadda wani da ya sa miji da kashe mata shi aure ne saboda mai soyayya suna zaune lafiya an namimanci da ya rafa su sai da sanya kafita daga bikin sun zama suna adawa da juna to wato asali ne na biyayya bayan soyayya wal azawati da kuma wato adawa ba a ba bayan da ana zaune lafiya sai a zuwa samu wato adawa biyayya biha ita annabi mun ce ta qaul alaqati ake yanki alaƙa da ke tsakanin wane da wane ko wanci da wanci ko wannan gari da wannan gari ko kabila da kabila ko yanki da yanki ko ƙasa da ƙasa haka mimanci ne ciki kawo waɗannan abubuwa za a ga abubuwan da ke kawo wasu abubuwa da yawa da ke kawo wato yayya tsakanin kuma da arewa duka iri waɗannan suna ciki ɗauko maganan waɗannan a tura ma wannan a ɗauko maganan waɗannan a tura ma wannan da kawai niyan ne a bata to ya zama ana ban doya da manja alhali ƙasa ɗaya sai yi waɗannan suna ci ba sa kuma waɗannan suna ci ba sa kan mu duka da irin wa'annan sai zan da aka zauna sai dalilin da ya saba ma san ku ko ba ka su ba san mu sai da an kasa abin nan mun taba hada wasu mutane da suke gaba da juna sun kai shekara kusan goma sha a cikin anguwan nan a Kaduna da muka da su da su kai mutum bakwai zuwa ci anguwa da anguwa ne ko layi da layi wanda abu ya faro daga fara na mutane har aka samu kisa na mutum biyar a wannan anguwan kawai mutum biyar aka kashe da yarinya yan shekara tara ko a ta wannan gaban kuma da muka so za mu yi sulhu muka kada su sai muka ce ah, muka tara abun nan muka mutane da wannan bukari da wannan bukari har da kansila na wannan yanki da kuma ah, sarki na wannan yanki da shugaban al'umma na wannan yanki da kuma mutane dai ah, shugaban ktf da bpo na wannan yanki suka haɗa su manyan bai damuwa mai sa wane baya magana da wane kuma wane bai zuwa nan wurin ya fi shago su da anguwan abokan gaba ne yadda ya tsaya haka sai ce muka ga ya fice da kuka kuma kuke ce wallahi tallahi ne bai san abin da wane ya yi mun ma nake zuwa da shi ba ya kuma sai ya sake fitewa da kuwa shi ma haka kowa mai na maka nake gaba da ni bai iya cikin komai ba haka kawai shaidan wasu sun shiga sun fita shi ya faɗi abin da kuma wanda ma haka kuma ba sa ga mashiji da juna wannan gaban ta haifar da rayu haifa guda biyar a su kashe wallahi bayan nan ka juna su kada duka irin wa'annan an da nemanci sai wannan ya dauko magana wani amma in ta ta dauna din to me na me muka yi da su gaba da mu misali arewa me muku muku da inyamurai kasuwan cikin garin kaduna suna kasuwancin su suna lau ana haduwa a gaisa za ga wani inyamiri yana da yara hausawa da yawa wani kuma a wurin hausawa yake sayan kaya yana kaiwa kudu yana dawowa me muku da ya tsaya yana zura ido ba so kuma can ma aka tambaya shi ba ba wuce da ke wurin ne ego su ku babu wani abu kawai irin bishaya din nan kawai jita jita sai a hau kai a yi tsalle a kai shi kenan sai an samu gaba tsakanin al'umma da al'umma Allah ya tsaye mu wannan kamanan annamimanci kenan tana yanki alaka bayan ta ana tare da tumazziqu awatiril muhabba sannan suna kikketa wato ginshikai na soyayya ita annamimanci wa tajlibu li sahibiha al'ana kurhin nasi lahu sannan wanda suke annamimanci yana yana ja masa wahala da samun wato abin da al'alaq rashin hutu na zuciya kana yana tsoro wancan ya ji cewa wani ne ya gaya maka dole ne ya kai magana ya kai nan suka ga bayi da hutun rai wannan mutane in suka gane shi za su fi shi kuma wanda ya sun kashi a suke kasa da wani mai daukan magana ne yana kai ma mutane abin da kake da kowa su da mai yana tsari tsari da shi wajen mu'amala turhin nasu lahu kenan me ke kawo limanci ya yawaita da al'umma shine bawa'if kenan annamima da ya malin ce ta kunu da wa'ifin namim alhassan ita ko kenan haska. ita ma tana da cin miyagun ɗabi'u akwai babin ta musamman ta kenan ita ma tana haifar da ke an namimanci kenan ta tsaya da ke tsayya hasu dan nan mamu su da kasu ta zai ne su da kasu ta zai ne amma annamimi da yi hassanan abokantaka masu abokantaka sun biyu suna abokantaka da juna shi kuma baya so amma a siyasa yana faruwa da yawa wannan yaron wannan ne wannan ma yaron wannan ne to kowa yana so ya zama shi ke kusa jikila yana neman wani abu sai ya yadda zai bata ɗayan wanda yake tare da wani wanda yake mai gidansu kowa yana kokari yadda zai bata ɗayan domin ya samu kusanta wannan haskutan cewa mai wani ne cika da wani ko suna hulɗa da juna to wannan hasara ita ce ta kai mutum ga annamimanci sai ya kawo ko da wani abu da ba ka faɗa to sai ya dauka sai ya canza masa salo da abin da wani ya faɗa a kanka Bani ranar a nan gidana yana zuwa muna cin abinci tare ci ba ne kuwa ai ya zo nan ka dinga kallo ya kallon ka ka dinga sauraron ka daga ranar da ya fara tsallo ya fara kawai an samu shubuha a kanka. da sallaman ta ce ah da sallama ya sallama ma na gane akwai a wajen shi da aka yi ke sai sai tsawara maka abun da aka gaya maka shi yasa wasu abubuwa malar su ce kada za ka ji su inda ka ji su sai tsawara maka su ya tsawata sai ka ɗauki shi ka haukai a kai to shi ne wannan idan mutum yana da wannan wato hasada to za ta kai shi ya amidu ila istadi istadiha sai ƙoƙari ya yi aiki domin ya ɓata wannan abokantaka huma tsakanin wani da wani bin namimati da annamimanci kamar yadda ta yana faruwa cikin manyan mutane masu hali da abokanansu ko masu hali da yaransu wanda suke tare da su yan siyasa da yaransu ko yan siyasa da su ko insu na siyasa kuma fati ɗaya ne kuma ɗan siyasa da ɗaya fati haka za a gani ana samun irin waɗannan abubuwa yadda za a yanki to ne wane a tsare ba su da irin su ne ba ba za mu kai su tsare ba sai a yadda za a yi a raba su ko kuma wani nan da suke gani fa ni ina gani gara mu yadda za a yi mu raba shi ba ba ne a siyasa in ba haka ba mu za mu samu shi ba ba shi ke nan da kuma yin suna da matsala da shi an ni da yawa suna samun wannan ake ya abin nan bizar ishukuki huma domin ya sanya shakka tsakanin su san min samma na huma bainahuma dan sai ya sanya adawa din da yake so da ma tsakanin su samu so sai yayi amfani da ita kafin ya raba tsakanin wane da wane to sai yayi haka ne kamar kishiyoyi ma suna yin haka jin raba tsakanin miji da mata ko kuma miji da kishiyar su saboda wa'annan abubuwa ne da annamimanci suke yi wannan abu wannan na daya kenan in ji da yin abin da ke jawo hasada a annamimanci mai daya a hasada shi ne abu na daya kenan na biyu bakar ya kunu ba'isu alaiha al'abata sab'i kai mugun ɗabi'a wani haka Allah ya yi shi shi annamimi ne kowa ya san shi a anguwa ko a ma'aikata ko a wuri an riga an san shi ɗabi'ar su haka take ita shi ne al'amatu miyagun ɗabi'u daga dalil wannan ɗabi'a ta shi ya zama mata kaman cuta a zuciyarsa to in ba ya yi haka ba rayuwarsa ba zai ji daɗin rayuwa ba al'amatun nafsi kenan an ji daɗin nafsi da kasance mai karamin mutum karamin mutum ake kiransa kaga yana magana ƙanana irin da mata abinda bai kai ya kawo to kuma aikinsa kenan. Akwai ta alfari wa sha'il kuma sun keta wato sutura shine a wa ifsha'il asrari da kuma watsa sirri yada sirri wanda yake boye akwai wasu za ga aikin su kenan bibiya sirri idan yake ina yake su watsa bibiya za ga haka za gani wani da ba fara magana da shi sai ya rikodin yana zama sai tura mu wanda yi magana a kan kaga akwai sun asrar kenan ko sha'i al-asrar magana da kake da mutum a waya sai ne tsakanin ka da shi za ka yi nemi izinin sa ba wani abu da ya shafi tsaro ba duki su ka samu hujja a kan to wannan za ka iya rekodin domin ya hujja a wannan yana daga cikin babu na al'amur bil ma'ruf na nahy anil kawai magana na yau da kullum. ko a kawai kuke bai kamata yi recording ba fahimta wannan sun kenan wa hiya min akrahil al-khilal al-namima ita manci shi yana daga cikin mafi munin wato ɗabi'u cikin ɗabi'u wanda suke abun zargi ɗabi'un da su da kyawu dullu ala nafsin shi qimatin yana nuni akan rai wanda take da cuta wa tabi'atil da'imati da kuma tabi'a abun zargi mai ita mashhuqatin bi hadhihi wanda aka toyar ma wato ke ta kuwa wa ifsha'il asrar da kuma watsa sirri wa idkhali al-qarar da kuma sidar cuta cutarwa da wanda ya kai maganan da kuma wanda aka ɗebo maganan domin mutum biyu duk cutar da su domin da yana ganin wane ai abokinka ne an ɗauko ba mummunan magana an kawo masa akwai cutarwa a ciki ko maganansa shi ma akwai cutarwa an cutar da mutum biyu kuma dukkan su za a sa gaba a tsakanin su Allah da su sarki ya datar da mu sai a fatin namima wato aibi ko kuma muni na annamimanci mu yi magana a kan bawa'is dalilai suna da yawa amma wa'annan su ne manya-manya kowanne mu zai iya tuna wasu zai iya gali dalilai ne na saki kuma malamai da ya sun fi kawo wa'annan dalilai a cikin wato muni na limanci annan rasulat sallallahu su da kalafin nan mami annabi sallallahu alaihi su da wani hadisi wanda ba musulmi ya rubuta wannan hadisin da imam ahmad da ya da kulul jannat mamun annamimi baya cikin aljanna ya da kulul jannata namamu annamimi baya cikin aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam da fara kidan qala an-nawawi wannan ya faru ne a wani hadisi da muqadh bin jabir ya rawaita bana man tabbata ke fadi wani ya zo ne yana dauko maganan wani a kansa wani akan sa sai ke fadi ai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadi annamimi baya shiga aljanna imamu nawawi sai ke fadi yuhmalu da annabi sai la yadkhulu aljannata ba ya aljanna domin mun karanta akwai aya inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ayo bai kin shirka ba an yi ce Allah ya iya gafarta wa bayi shiga aljanna din sai ka tafi nan wani annabi yake faɗi bai shiga aljanna abin da yake nufi a shi fahimtar sa wannan hadisi da aiki da kuma wasu hadisai daban da wasu ayoyi shi yuhmalu alal mustahili ne ta wanda ya halatta annamimanci domin Allah ya haramta shi kuma sai ce halal to wannan kamar ya halatta abin da Allah ya haramta ya kai ta Qur'ani wanda yake a cikin baya shi aljanna غير bi tarihi ba sai da yana da wani tawili da zai halatta ba kuma ya riga ya san haramcin annamimanci sai ya ah, ai halal ne da kuma wadda kuma ta karyata ayan qur'ani ya ta hadisi to mai wannan irin haka ya shiga aljanna in ji imamu nawawi na ɗaya kenan na biyu ce abin annabi ke nufi Baya dukulaha dukulan fa'izina shiga aljanna shigan waɗanda suke fa'izai na farko a fi zumratul alfa'izina sai dai da baya bayan an kona shi wannan annamimancin da ya yi ya konu baya zai iya shiga aljanna duk da sai rufe a nan shi abin da imamu na yake shiga cikin zumba wato jama'a farko a zai ci gaba sai an sai ya ɗanɗani azaba an annabi mace in ji imamu nawawi kenan Allah wallahu a'lamu wannan wato fahimta da ijtihadi na imamu nawawi a shan wannan hadisi a cikin littafi sunan hajji na fi sharhi sahih muslim domin imam nawawi ya yi ma imam muslim sharhi littafinsa shi ne yake faɗi wannan magana istihadi na shi shi kawai mutum ya wannan mai da kuma istihadi ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiga aljanna to kaga sai ka dauki bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam dauki a matsayin babban kabira wanda ke zai iya sa mutum haramta masa shiga aljanna sai mutum ya shi nan abun nan din kawai kuma dama a ce sai an wato azabtar da mutum kafin a cikin cikin aljanna ayar kaiwa to Allah ba dauki sarki da su ne shi annahu la yastarihu min azabil qabr shi wannan bimi zai huta daga azabin kabari daga lokacin da aka binne shi Ko ya fara ɗanɗanan azabin kabari kenan har zuwa tashin alƙiyama mai cikin dalili na azaban kabari annamimanci kuma yadda ah, hadisi ya inganta fa bin abbas radiyallahu anhuma qala قال النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين ابن عباس يكي فدي hadisin da imamu buhari ya rawaito ya annabi sallallahu alaihi ya zo wucewa ga wasu kaburbura guda biyu sabbi qala sai annabi ki sai innahuma la yu'adhaban shi wannan kaburbura guda biyu masu kaburburan ana musu azaba la yu'adhaban amma yu'adhaban fi kabirin ba wani ba sai fi suka yi ake musu azaba ko kuma wasu malamai suke cewa a'a bai wani abu da yake da wahalan bari mai girma ba ne mai sauki za ka iya barinsa shi suka ki bari shi yasa Allah yake musu wannan azaba a kabari A wai dukkan abubuwan da mutum barinsa yana masa wahala sai ki kaɗi sun maƙala sai annabi ki kaɗi bala kuma na yasa bin namima sai aikin sa kenan namimanci sai zama dalili na masa azaba a kabari amma ahaduhuma faqan la yastatiru min bawlihi ɗayan kuma baya sutur da bawali ɗalibai sun yi sabani wajen ya sutur wasu kanci baya sutur kansa a bakin titi kawai zai buɗe al'auransa yana fitsari masu wucewa suna bin al'auransa ana yana daga cikin wasu kace a'a baya tsarki da kyau daga fitsari da ya yi fitsari kafin su gama diga sai ya tashi su fi jika kaya haka zai je ya yi sallah shi ma yana jawo azaban kabari zai iya ɗaukar duka abu guda biyu cewa baya suturta kansa in zai yi fitsari ko kuma baya tsayawa ya yi tsarki da kyau in yi fitsari duka yana dalilantar da mutum wato a yi masa azaba a kabari da'udin rafafan sai annabi sallallahu alaihi wasallam kan da hanya tsaraha bi sinataini sai ya tsaga ta biyu kamar rasta na ice ɗanye sai ya tsaga shi biyu ثم فرز كل واحد على قبر sai ya toka wannan ɗayan a ɗaya kabarin ya sake toka ɗayan a ɗaya kabarin suna da ganyensu suna ɗanyensu su biyu sun makala allahu yi kafa an huma ya yi da allah azaba kafi wato resta guda biyu ko magiya guda biyu da na jasa kabarin kafin su bushe sun sauta musu azaba annabiya ya kan to kaga kira annamimanci dalili ne na janyo ma mai yin sa saba na tsari Allah ya tafi da mu da cikin munin wato shi ita annamimanci fa sahibu ha bi ashbi iswar an sifanta mai yin annamimanci da mafi munin sura innahu min sharari min shirarin nasi to shine mafi sharri a halitta a al'umma wannan mimanci mafi sharrin al'umma kenan da sake kuranta shi annahu zuwa jihaini yana da fuska biyu ka'ila ha'ula la'ila ha'ula'i ya ci ha'ula'i bi wajihin zai zo ma wa'annan da wannan fuska ha'ula'i bi wajihin zai zo ma wa'annan mutanen da wannan fuska kamar yana tare da su ana tare ba matsala shi ya tashi kuma sai koma ma wa'ancan sun mai nuna musu ana tare ba matsala shi ya sai zuwa zulwa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin hadisi tajiduna sharra sharran nasi zulwa jahaini alladhi ya'ti ha'ula'i bi wajhin wa ha'ula'i bi wajhin za ku samu mafi sharrin mutane shi ne wanda yake da fuska guda biyu kuma wa'annan da wannan maganan dauko ya zo ma wa'annan mutane kuma da wannan magana Imam Qurtubi ke faɗi anan da makana zul wajbaini sharran nas li anna halahu hal al munafiq me yasa ya zama mafi sharrin al'umma domin yanayin sa yanayin na munafiki ne domin wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una to halin su yayi kama da na munafikai in suka kai mu waɗannan su ce muna tare da ku su samu suka koma nan su ce su mu muna tare da ku ba mu tare da waɗancan zai muna zuwa ne domin mu ɗauko sirri mu kawo muku ko a kan masu sun kama tare da domin ɗauko sirri mu kawo muku abu ya fi ya nuna zulwa jihaini kenan fa huwa mutamallikun bil batil إذ هو متملق بالباطل وبالكذب وتوى يا yana nan ya nuna ya bayyana abin da ba shi ne ke zuciyar ba da ya zo wajen al'umma wabil kalibi da kuma ƙarya shi ne madakhalar fasadi bainan nasi da cikin ɓanna a tsakanin mutane insha Allah za mu tsaya a nan akwai na hudu da na biyar sai sauran wajibai akan abin nan tun da gashi ana tarwa sai a kira sallah insha Allah mu sallah a kafin mai zuwa za mu ci gaba daga wato lamba ta hudu a cikin